Gendala, ba shiga birni ba. dukkan wannan bayanin da yake yi yanzu al'ummar kano sun fuskanta babu tagwadaban da ya zama dan takara ta cincilar da suka turo eh, wakilansu kuma wakilai suka tabbatar mu asalinmu muna jam'iyya a ba za mu iso zuwa kadan ka aure dariya kumbo suna cikin logaman guda takwas wanda suka fi kowace shahara a jihar kano amma me muka samu wani ci gaba muka samu waɗannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa za su zo muku ne a cikin shirin hangen da lana wannan lokaci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 Kwamitin Majalisar Wakilai kan Kidaya ya rubuta takardar tuhuma ga hukumar Kidaya ta ƙasa bisa kashe kuɗi naira miliyan dubu da miliyan ɗari na wani taro da hukumar ta shirya a fada shugaban ƙasa da kuma wasu sassa na ƙasar nan. Kwamitin ya yi ƙorafi cewa hukumar a lokacin da take gabatar da yadda ta kashe kuɗinta daga cikin kasafin kuɗi wanda aka ware mata ta gaza yin bayanai yadda ta kashe wannan kuɗi. Kazalika wani ɗan majalisa mai wakiltar jihar Anambra daga jam'iyyar PDP ya soki yadda hukumar ta kashe naira miliyan ɗari da ashirin da biyar biyar a taron kwana ɗaya a fada shugaban ƙasa sai kuma naira miliyan dubu biyar da hukumar ta kashe domin ma'aikatanta da ke aiki a jihar Anambra amma kuma bincike ya tabbatar da cewa kuɗin bai kai ga ma'aikatan ba har ya zuwa wannan lokaci. kwamitin majalisar dai ya bayar da ranar shida ga wannan wata da muke ciki domin hukumar ta zo ta bayar da ba'asi kan yadda ta kashe wannan kuɗi mai tarin yawa yana daga cikin ƙorafe-ƙorafe da ake yi cewa hukumomin gwamnati a wannan lokaci na kashe kuɗi da yawa kan abubuwan da ba a san amfanin su ba ga al'umma kuma a wasu lokutan ba tare da an yi bayanan yadda aka kashe wannan kuɗi ba. Comrade Bello Basi fage mai bibiyar al'amuran ƙasar nan ne ya ce irin wannan ta sha ruwa ba tare da an ɗau mataki ba. Naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari tara ba ƙananan kuɗaɗe ba da a daidai wannan lokaci za a dubi tsabagen idanun talakan Najeriya a ce an kashe waɗannan kuɗaɗe a harkar da ta shafi taro na wata hukuma ita kaɗai da za ta yi aikin ƙidaya. Wannan ba daidai bane wannan rashin adalci ne kuma baya cikin tsarin gudanar da shugabanci na gari na kowace irin ƙasa a duniya. Sannan ba tun yanzu ba an daɗe ana zargin irin wannan badakala a cikin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari kuma ba tare da ana ɗaukan wani tartibin mataki a kai ba. Kuma a daidai wannan lokacin da duk wani abu da ya shafi jin daɗi da walwalar talaka a Najeriya zaka ga ita gwamnatin yunkuri take yi ta ga ta zara hannunta tare da sunan cewa wai babu kuɗin da za ta gudanar sannan idan ka ɗauko ita wannan majalisa ta tara ba lalle bane ta iya yin wani abu akai duba da irin zarge-zarge ita kanta da ake mata na badakala da kuma ana zargin cewa idan ka ga ta nuna wa wata sabga yatsa da ta shafi badakala a ƙasar nan to kusan an dama furan ne ba tare da an dama da ita ba in zaka iya cin tunawa akwai zargi makamancin irin wannan da aka yi wa ita wannan hukumar ta Niger Delta Development Commission karkashin shugabancin shi Profesa Fundai. Ai majalisar ta fara binciken shi a daidai lokacin da shi ministan Niger Delta ya nuna wa 'yan majalisar yatsa har ya yi barazanar cewa ai da yawa daga cikin 'yan majalisar da su ake gudanar da irin waɗannan kwangilolin. In zaka iya tunawa a daidai wannan lokacin magana aka dakatar da ita kuma har yanzu ba ƙara ta duta ba. To makamancin irin wannan abin ne ba lallai ita majalisar ta yi wani abu a kai ba duba da irin ita wannan majalisa ta tara an daɗe ana zargi ba ma zargi ba kusan shi shugaban majalisar ai ya faɗa da bakinsa kan cewa su ƴan amshin shata ne sai abin da ɓangaren zartarwa suka yi kusan ba za su yi aikin su ba da dokokin ƙasa da kuma talakawan Najeriya suka tura su su yi ba saboda haka kusan abin da aka yi a baya shi za a maimaita a yanzu kawai suna ɓata wa 'yan Najeriya lokaci ne a ce ana bincike yau a ce ana bincike gobe jibi ana bincike amma babu wani mataki da za su ɗauka majalisa ɗaya ce take iya ɗauko bincike bincike ta dire shi kuma ta tsaya tsayin daka sai an ɗauki mataki majalisa ta takwas ta baya kenan ƙarƙashin shugabancin 'yan gwagwarmaya irin su kwamar shehu sani su ne suka yi abin da ya kamata in za ka iya tunawa sun binciki tsohon sakataren gwamnatin tarayya baba cirlawan akan dakala kuɗaɗe na cire ciyawa kuma suka tsaya tsayin daka suka nuna ɓangaren zartarwa yatsa akan cewa sai an ɗauki mataki a kansa har aka cire shi kawai dai sun gaza yin aikin su ne yanzu suke nema su ɓata wa 'yan najeriya lokaci su fito da waɗansu maganganu waɗanda da ba za su yi komai ba idan so suke su birge 'yan Najeriya ai ana zargin badakalan ma'udan kuɗaɗe da ya kai badakalar dala biliyan ɗaya na kuɗin makami. a yanzu babu abin da ya fi damun 'yan Najeriya irin yadda ake wasan kura da rayukanmu me isa ba za su tsaya su binciki wannan sabga ba saboda haka abu ne wanda babu wani abu da za su yi akai sai dai kawai 'yan Najeriya a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 su fito su zaɓi mutanen kirki. Comrade Bello Basi fage kenan mai bibiyar al'amuran kasa a nan jihar Kano. To sai dai duk da irin waɗannan abubuwa da suke faruwa da alama dai tsuguna bata kare ba kan dambarwar gwamnonin nan biyar na jam'iyyar PDP wanda yanzu haka wasu rahotanni ke cewa akwai yiwuwar su sake samun goyon bayan gwamnan jihar Bauchi sanata Bala Muhammad rahotannin dai sun bayyana cewa a wannan rana hudu daga cikin 'yan awarin pdp biyar sun yi ganawar kulla kofa da gwamnan jihar na bauchi karkashin jagorancin gwamnan jihar rivers in ya wuke. ganawar dai na zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da gwamna bala muhammad ya yi tasa ganawar da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar bayan da wani rahoton karkashin ƙasa ya ishe atikun cewa akwai yiwuwar gwamnan na bauchi ya fice daga kwamitin yakin neman zaben shugabancin ƙasar sakamakon yadda ya zargi cewa akwai rashin goyon bayan takarar aka rasa ta shekara ta 2023 wannan dai ana ganin shi ne ya zamo linzamin da waɗancan gwamnonin pdp biyar suka ziyarce shi tare da kai masa tayi da ya zo a yi tafiya ɗaya domin dai ɗinke barakar da ke tsakar gidan jam'iyyar pdp ƙasa Tun a baya dai an gano yadda jam'iyyar PDP ta kafa kwamitin sasanci wanda zai yi aikin dawo da waɗancan gwanoni biyar kan turbar cin zaben 2023 na jam'iyyar PDP musamman ma batun takarar shugaban ƙasa wanda gwamnonin suka ce ba za su yi biyayya ga waccan tafiyar ba har sai shugabanta na ƙasa sanata ciya Ayu ya yi murabus daga mukaminsa. To sai dai kuma rashin samuwar waccan bukata wani abu ya ƙara hasala gwamnonin biyar da aka yi wa lakabi da G5 waɗanda har sai da ta kai ga jagoran tafiyarsu gwamnan jihar Rivers in ya san yaya ya yi furcin kai jam'iyyar makabartar siyasa a zaben 2023. To anan ma dai Kano PDP ce ke ci gaba da fama da rikici duk kuwa da murna da suke yi cewa sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau shigowarsa zai sa jam'iyyar ta shiga taitayinta. To amma sai dai har yanzu wasu na ganin rikicin bai kare ba. Wannan ta sa Musa Ashir Dala shigowa wannan fili yana jajanta wa tsofaffin shugabannin jam'iyyar ta PDP kan rashin nasara da suka yi a kotu. Gaskiyar mutum ba ta karewa sai dai a ce karyar mutum ta kare kuma duk mutumin da ya tsaya akan gaskiya to yana tare da Allah da kuma taimakon Allah wannan taimakon Allah shine muke so mu kwantar da hankalin dukkanin dan jam'iyyar PDP yana dab da samun nasara tun daga sama har ƙasa domin me yan dashe da aka turo mana cikin jam'iyyar mu dan su lalata ta Allah bai ba su iko ba sun je kotu sun ɗaukaka ƙara kotun ɗaukaka ƙara wanda mu suka kai ƙara kotun ɗaukaka ƙara ta ce ba su bane shugabanni kuma jam'iyya ta ƙasa tana da damar ta ruguje ta ce ga shugabanni suka dawo wannan dai kotu ta ɗaukaka ƙara suka ce a jingine wannan hukunci lalle a ce su ne shugabanni kotu ta duba ta ga ashe a lokacin masu sun tafi supreme court saboda haka ta ce ku da kuna supreme court saboda haka ku tafi ku saurari wannan ba ku bane dai shugabanni sun je supreme court na ɗaya ba su faɗi da awarsu ba sun je na biyu ba su faɗi da wasu ba sai da lauyan mu mai girma ya tashi ya ce wannan fa shari'a da suke ta jan lokaci a cikin da ba ta zaɓe ba ce shari'a ce ta shugabanci a alkali ya tambayi lauyansu cewa haka ne suka ce eh haka ne alkali cikin fushi ya yi musu fada ya ja kunnen su ya ce da shine kuka zo kuke cewa mu gaggauta lalle mu baku hukunci saboda haka ku tafi an daga ta sai 20 ga Nuwamba na shekarar baɗi saboda haka insha Allah Sadiq Aminu Wali a wannan karan ya riga ya zama gwamna da dukkanin 'yan takarkarinmu. Amma ana tabbatin wane shine shugaba wane shine shugaba ana ganin kuma rikicin jam'iyyar yana ƙara kamari musamman a nan jihar Kano din. Anya hakan zai ba ku dami mai ido ko musamman a nan Kano. Haba menene wani rikici kotun koli ta yi disfilin ta ce musu ma sai baɗi saboda haka a zauna a jira a ga ta yi. A zauna a kan a to a yi kotun appeal idan ta yi hukunci ɗorawa ake sai sanda kotun karshe ta warware saboda haka bata warware ba ta ba da dama a ci gaba da zaɓe duk 'yan takarar mu su ne mai girma sadi Aminu Wali ɗan kasuwa ne zai zo da ilimin kasuwanci zai taimaki kowa kuma da yawansu zaka ji suna cewa za su ɗora akan iyayen gidansu wani uba ubangidan nasu ya kashe hizba ya dora karota wani ubangidan nasu an haɗa kai da shi an kashe iyafot ɗin kano kai sadiq aminu wali zai zo ya gwamnati ne ba shi da matarsa ba ba shi da yan uwansa ba amma kullun kalubalen da suke jefa muku shine shi sadiq aminu wali ta wane gwadabe ya zama ɗan takara ai sadiq aminu wali ya ta gwadaban da ya zama dan takara tantancinar da suka turo eh, wakilansu kuma wakilai suka tabbatar suka kai musu an gama zaben fidda gwani aka yi ko kuma a masalaha aka yi ko kuma wanne daga ciki zaben fidda gwani aka yi a buɗaɗɗen fili sani bata ba a gidan wani mutum Musa Ashir Dala kenan na jam'iyyar PDP. To sai dai a gaba da yayan PDP ke fama da irin wannan rikici, shi kuwa Munzali Dogo ya kase na jam'iyyar ADP shigowa yana nuna cancantar Honorable Shaban Ibrahim Sharaɗa kan batun takararsa ta gwamna a nan jihar Kano. Dukkan wannan bayanin da yake yi yanzu al'ummar Kano sun fuskanta. Lallai Sha'aban shi ya cancanta a dangwala wa ƙuri'a a Kano ga baki ɗaya dukkan local government 44 saboda bayanan da ya yi ya tabbatar da al'ummar kano lalle jam'iyyar apc akwai babban matsala a ciki da idan al'ummar kano suka zaɓe ta lallai za a yi da na sanin da ba a taɓa yi ba a kano idan aka zaɓi jam'iyyar apc idan kuma aka a cikin bayanin baka ji yayi maganar cewa yanzu an dinke da wata baraka ba ba wata baraka da aka dinke duk inda wanda ya fito ko uba ne a gidansa ya zo ya ce akwai matsala 'ya'yana suna da matsala suna da damuna suna samun hawan jini to wannan matsala akwai matsala ba gyaran nan ba zai taɓa yiwuwa ba a jam'iyyar apc saboda me a matsayinsa na babban misali ya kira su ya ce da allah wane ya haƙuri kai ma ya haƙuri a zauna a sulhunta a ciyar da jam'iyyar gaba me matsalar ja'en mafitar al'ummar kano a zaɓi sha'aban ibrahim sharaɗa idan aka zaɓi sha'aban ibrahim sharaɗa mutanen kano lallai za su tija baki su yi dana sanin tun farko ba a zaɓi sha'aban ibrahim sharaɗa ba a matsayin ɗan majalisa an zaɓe shi a matsayin takarar gwamna saboda manufofin sha'aban sharaɗa suna da da yawa akan al'ummar Kano ga baki ɗaya da abubuwan da zai yi na kamar waɗanne da waɗanne misali yanzu Sha'aban Ibrahim Sharaɗa ya taimaka wa samari da mashina don su je aiki ya taimaka wa samari da mashina don su je makarantu ya taimaka wa jama'a da mashina da motoci don su tafi kasuwa babu wani ɗan majalisa da aka taɓa yi a ƙaramar hukumar birni da ya raba matasa mota guda ɗari da hamsin ya raba mashin guda dubu ba a taɓa yin irinsa ba ya taron su fomomi mazaɓu goma sha uku ba a taɓa irin wannan ba yayi asibiti yayi makarantu mazabu nan goma sha uku wala Allah watakila fa yan jihar Kano sai su ce dama wannan shine aikin dan majalisa aikin dan majalisa idan an zabe shi dama ya taimaka al'umma da jari da lafiya batun gabatar da kuduri ai duk wanda aka zaba ba kuduri muke bukata ba mu al'ummar Kano gabaki daya aiki muke bukata da jari a taimaka mutane ba a ji a yanka makabarta ba a sayo da mai gidan mai a yanka makabarta a sayo da masu shaguna su buga plaza abinda al'ummar Kano suke bukata a taimake su a wajen lafiya a taimake su a wajen makaranta a taimake su a wajen jari a tallafa musu yanzu ka duba ka gani kamar shamsu suleiman wali tarauni ka duba ka gani yadda yake taimakawa matasan tarauni ba wai ga munzali dogo ya kasai na jam'iyyar adp ba shi ma dai suleiman muhammad salisu a dai jam'iyyar mun jiyo shi yana nuna goyon bayan sa ga tafiyar sha'aban ibrahim sharaɗa kan neman kujera ta lamba ɗaya a nan kano mai girma insha allahu rabi in allah ya so ya yadda alfarman manzan allah sallallahu alaihi wasallam muna nan za mu raka ka gidan gwamnatin jihar kano alfarman muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah rabbi a matsayinka na mataimakin gwamnan jihar Kano abin da ya kama wannan tafiyar mu muna da gida Tafiya ce ta burge mu kuma ta shiga ran mu muka ce za mu canje sheka za mu zo wannan gida mu ji mai tsarin tafiyar nan yake ciki sannan mu zo a mana wanka kuma ina mai maka alkawari ba wai a baki ba ni siyasar da muke yi daga ni har mutane na wallahi siyasa ta aƙida ta a mutu ko a yi rai ni matashi ne wanda mun gaji da mulkin kama karya da ake mana a ƙasa mun ɗauko talla a jam'iyyar da muke a baya na ga wannan talla da na ɗauko ba mai ci ce ba talman turmi yan daɗa ina yin shi ƙarshe ma turmin ni zai daya daka na ce to mu tattaro mu dawo wannan gida na matashi na kuma gwarzo wanda muke ji a jikinmu in Allah da ya ba mara da kunya insha Allah rabbi sai mun ce da gwara da aka yi haka to mai girma mataimakin gwamnan jihar Kano mu asalin mu muna jam'iyyar amma ba zan faɗi sunan kadan ka aure dariya amma mu muna da jam'iyyar da a yanzu a haka a matsayin ku na ne a kumbotso kuma ina maka alƙawari in Allah da idan an zo zabe an mana wanka a bar mun kumbotso lokal gamma wallahi a faɗi wasu goma sha ɗaya na kumbai ko lokacin gama ba inda ban da ido a kanta ba inda ina yau kuwa yau ba zan tara mutum dubu a wajen nan ba wallahi babu ita saboda haka na tattaro ahalinmu na ce ku zo a mana wankan tsarki Zan daukar da jikin mu a buɗe mana su a wancan wala saboda haka ina mana fatan alheri ina roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu raka ku gamin hausa ina roƙon ubangiji subhanahu ta'ala wannan tafiya ta mu ubangiji subhanahu wataala ya ce gware da muka yi haka to da kasan nan idan ba mu taya mun tsaya mun faɓa fahimci me muke ciki ba billahi allazi la ilaha illa huwa kowa ya karɓa sakamakon sa a Suleiman Muhammad Salisu kenan a jam'iyyar ADP Tuni dai su ma 'yan jam'iyyar APC ke ci gaba da tallata jam'iyyar musamman ma da muka ji wani yawo kubaraci bakin kogi na cewa matukar ana so a ga wakilci na gari to al'ummar yankin karamar hukumar kura madobi da garin malam su fito kwansa da kwarkwata domin zabar tsohon kwamishinan raya karkara honorable musa ilyasu kwankwaso a majalisar tarayya. ni ne na ya'u kubara ci bakin kogi tsohon ɗan jam'iyyar pdp a yau amma na fita na koma jam'iyyar apc ta ƙarƙashin dafta musa iliyasu kwankwaso katangar sukari damuna bakin mugunta kowa ya gina sai ya lasa kuma mazaɓin nan guda goma sha biyu na madobi ta kowanne bango ina da jama'a kuma wanda zan gaya wa duk wanda zan gaya wa iji sun taho ga baki ɗayansa kaf ba wani kamu-kamu ga baki ɗaya in Allah ya da muna da burin zamewa jama'iyyar nan aiki daidai iya ƙoƙarinmu in Allah ya yarda kuma wannan karamar hukuma ta madobi in Allah ya yarda sai mun ci ta in Allah da duk wata maya da za a yi babu gudu babu ja da baya kuma kowa ya san na ya'u in dai an ce na ya'u ni dai kadai ne na ya uku baraci bakin kogi kenan na jam'iyyar apc ko da dai irin waɗannan kalamai ba su hana samun shaku a zuciyar honorable musa aliyu talo ba wanda muka jiyo shi yayin wani taro a ƙaramar hukumar kumbotso na duba yiwuwar zamansa apc ko ficewa daga cikinta wallahi duk fuskar da ka gani a nan abubuwan da suke faruwa a ƙaramar hukumar kumbotso da jiha gabaki daya wallahi na musu ciwo idan na rantse akwai wanda suke kasa bacci akan irin abubuwan da ake da tukin tsaye da ake da mutane wallahi na ba zan ka fara ba babu biye-biye daga yadda na fahimci ganin da na ba suke yi amsar ita ce a haƙurar da wannan jam'iyya ni a shawara take ingancinmu da mutuncinmu da kimanmu da darajarmu ta fi ƙarfin zama a cikin wannan jam'iyyar don ɗabi'un sun bambanta halayen sun bambanta al'adar ta bambanta na yarda duk wanda ka gani a nan gurin ba ɗan siyasa zai je gidan wani neman wani bane amma na gamsu duk wanda ka tura ya tafi duk wanda ya tashi yake magana magana yake ba ka ci gaba ba magana yake an bar mu a baya kumbo suna cikin lokacin guda takwas wanda suka fi kowace shahara a jihar Kano amma me muka samu wani ci gaba muka samu in ba ku manta ba dan kwamishinan da ake samu ku motsa mu wa muke suke saboda waɗanda suke wakiltar mu waɗanda suke shugabanta masu kwanar jami'a ba mutane ba ta kansu kawai suke ba ba abin mamaki abin da zai kona maka rai abin da zai baka haushi ni har a yanzu na ɗaukan kumutsa wanda wakilci yanzu ɗauko idan ka je ka majalisa ta ƙasa babu wakilcin kumbotso don na san babu allon da zaka je babu bencin da zaka je ga rubuta kumbotso ko ka ga gurin gawa ko ka ga ɗan maliki eh. Ka ga akwai lokal government ɗin da a Kano take wakiltar akwai lokal government din da a Kano take wakiltar local government biyu na tabbata in ka shiga majalisar tarayya ta ƙasa za ga an rubuta Kano municipal za kuma ka ga an rubuta da gundi to ina motsa take to ko dan wannan a matsayin ka na dan motsa mai kishi wanda kake neman ci gaba karamar hukumar motso ya kamata ka da wannan tsarin Honorable Musa Aliyu Talo kenan masu neman makoma a siyasa. Daga karamar hukumar Taroni kuwa Aisha Awalu muka jiyo tana wani jawabi yayin karɓar magani haɗi da ganin likita kyauta wani ɗan takarar majalisar tarayya na karamar hukumar Taroni zaune a jam'iyyar NNPP rabar Muktar Umar Yarima ya ɗauki nauyi. An raba mana magani gashi mun karɓa saboda Yarima ɗaya ne a na kuma muna fatan Allah Ubangiji ya bashi wannan mulki. Allah ya tabbatar mana da alheri an ba mu magani gashi. a'a ba kai tsaye na karba ba an ba mu lamba da farko da aka karbi lamba aka ba mu kati bayan an ba mu kati muka je na bilayi na ga likita na koma aka yi min bifi na sake komawa na kai mishi katin aka yi min tas sannan na sake dawowa na kai aka rubuta min magani gasu kuma yanzu an bani wannan tsarin nasu ya fi na asibiti don tsarin nasu ina da kyau ina mata fatan alkhairi jam'iyyar npp muna mata fama alkhairi saboda ƴaƴanmu don su samu makaranta mai kyau su sami ilimi mai kyau su sami tarbiyya mai kyau saboda shi yayi mun ji daɗin sa saboda haka muke son sa na bawa injiniya rabi'u musa kwankwaso ubangiji i taimaka masa ubangiji ya bashi jam'iyyar nan mai albarka allah ubangiji ya tabbatar da alkhairi ubangiji isa sa muna cikinta Allah isa a yi da mu lafiya abba gida gida Allah ubangiji ibaka mulkin jihar Kano ka yi inda Musa Rabi'u kwankwasa ya aikata mana ubangiji isa ka fi haka Allah ubangiji isa ka fi haka Umar Yarima Allah Ubangiji isa ka ci wannan takara saboda mu muna son ka muna yin ka Ubangiji ibaka wannan takara Ubangiji sa ka yi takarar nan mu ji daɗi saboda ‘ya'yanmu da kowa da kowa saboda mun wahala ai Allah ibaka wannan zaɓe Ubangiji isa ka ci zaɓen nan lafiya Allah Ubangiji i tabbatar da alkhairi. Aisha Awal kenan daga karamar hukumar Taroni. Daga yankin Kano ta kudu ma dai haka abin yake domin kuwa mun jiyo Salisu bin Usman mataimakin shugaban kungiyar Ahlus Sunna na Garko wanda ya jawabi yayin ganawar su da dan takarar sanatan Kano ta Kudu wani Honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Ismaila. Muna gode Allah subhanahu wataala wanda da ikonsa ne da yaddarsa muka ainihin wato gana da wannan babban dan takara tamu na ainihin wato sanatan gobe wanda cikin mu da izinin Allah da yaddar Allah kwanmu da kwarkwatanmu makarantunmu na mata na aure makarantunmu na ainihin wato mata mata 'yan mata kenan da yara matasa da mu ahli sunna mun ɗauki alkawari wato kuma kwakwatan mu za mu tsaya mu kada ƙuri'a kuma sannan za mu riƙe addu'a dare da rana ga ainihin wato shi babban ɗan mu na ainihin wato senate shine mai girma honorable abdulrahman kawu ismaila shi za mu mara baya ba don komai ba domin irin ganin cancantarsa da kuma me irin jajircewarsa wajen me tsayawa wajen taimakawa ilimi da talakawa wato yana kallon duk abin da shafi bangaren ilimi yana taimakawa kamar kyau da fanni kamar bangaren sanya wato yara su yi karatu matasa waɗanda karfin su ya gaza ƴaƴan talakawa ya tura su makarantu kuma matasa da ya ɗauki ainihin wato nauyin su da kuma ainihin wato wani yaro wanda ya ɗauki nauyin sa a yanzu yanzu nan cewa me ya ɗauki nauyin sa na karatun sa a ƙasar wata sai yi karatu saboda haka muna gode Allah subhanahu wataala da wannan ainihin wato ziyara tasa Allah ya tabbatar da wannan kujera kuma za mu yi addu'a ba tare ba rana insha Allah har sai Allah subhanahu